ɗabi'ar zikiri ɗabi'ar kowace ibada ce cikin ibadoji dukkanin ibada da mutum zai yi kafin ta zama karɓaɓɓa dole ne sai ya yi ta bisa ga tsarin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin hikimar turo manzo shine dan mutane su masa biyayya wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah hikimar turo manzo dan ya bada samfurin irin ibadar da za a yi kada wani ya yi tafi faɗi ko mutum ya yi irin abin da ya ga dama a cikin dukkan ibadojin da zai aiwatar kamar yadda malam ya yi bayani alal hakika zikiri yana da jari mai yawa na ayoyin alkur'ani mai girma akwai ayoyi masu tarin yawa wanda suka yi magana akan zikiri kalman azzikir ta mai a cikin alkur'ani a wurare da dama sannan ubangiji ta'ala ya yi umarni da yin zikiri din a cikin ayoyi da dama zan kawo mana domin buga misali ba wai don tantance dukan ayoyin da suka yi magana akan zikiri ba farko dai ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ayyuhal ladina amanu ya wadanda suka yi imani zkurullaha zikran katira ku ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu bukratan wa asila ku yi masa tasbihi ku tsarkake shi safe da kuma yammaci sannan ubangiji ta'ala ya ce fadkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ku rinka yawan ambato na ni ma zan ambace ku washkuruni ku yi mun godiya bisa ga ni'imomin da na yi muku wala takfurun kada ku gutunce mun kada ku kangare mun sannan ubangiji ta'ala yake cewa a cikin suratul ahzab inda ya jero shufofi guda goma wanda mummune maza da mata suke siffantuwa da su a cikin su har akwai zikiri innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal wal mutasaddiqat was sa'imat wal والصائمين furujahum wal hafizat والحافظات تكون wal والذاكرين allaha katiran والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما abin mamaki da izina ababe guda goma aka kirga musulunci imani innal mu'min innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sannan aka kawo al qunut wal qanitina wal qanitat sannan aka kawo asirku was sadiqina was sadiqat sannan as-sabru hakuri was sabirina was sabirati al wato kaskantar da kai ga Allah wal khashiina wal aka yi maganan azumi wa sa'imina wa sa'imat aka zo al-hifzu wato al-hafizina furujahum wal hafizat a dukkan cikin su ba wanda aka ce ayi da yawa sai zikiri zikiri ne kawai aka ce wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima ba halin da zaka shiga face sai zikiri na binka shi sa waɗansu suka ce zikiri na tare da sallah domin aikin haji rukuni ne na aikin haji amma ba a wajen rukuni ne kai na musulunci amma ba a wajen ta ga kowa da kowa ba ta aka lahi ala nasi hujjul baiti man istata'a sai wanda ya sami iko zakka ma sai masu dukiya wanda ba da dukiya ba maganar zakka a kansa idan an raba shi ma ya karɓa. amma sallah duk inda kake tana ka. kana kwance a gadon asibiti tana binka kana yaƙi tana binka ko da ba ka samu daman ganin gabas ba dole sai ka yi sallah ko da baka samu damar ruku'i da sujada ba dole sai yi sallah domin abin da Allah ce hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana in ma har kuna cikin halin tsoro saboda yaki farijalan aw rukbana ko kuna saman abin hawa ko kuna kasa kuna tafiya a kasa kun sallah kuma aka nuna wa annabi yadda zai sallar tsoro din fa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة أدوا ترتي أنا تكن يكي دولة أن يصلى مستقبل القبلة كو غير مستقبل هكذا يدعى النبي كو كان كلام القبلة كو باكا كلو سيكا يصلى to banda a cikin duk ibadoji ba wanda ya tarayya da sallah cikin wannan sai zikiri ana yaki dole sai kai zikiri ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu sai aka canji wazkurullaha kasiran la'allakum tuflihun ma'ana da sallah da zikiri wato su ne ibadojin da ko ana ha maza ha mata ba a yafewa mutum dole sai yayi inda zikiri ya karu akan sallah ita ba a ce yi da yawa ba amma a zikiri da aka yi umarni sai da aka ce kai da yawa ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran katira wa zakirina allaha katiran wa zakirat idza laqitum fa'atan fathbutu wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun dan saboda haka wannan na nuna falalan zikiri sannan aikin hajji da malam yayi mana magana a ciki mafi girman abin da ake aikin hajji shine zikiri domin duk abin da zaka yi dai bai kai tsayawa ba ta arfa girma shine rukuni wanda ya fi kowanne girma cikin rukunan aikin hajji to babban abin da ake yi a cikin wannan rukunin da shine zikirin Allah dan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa afdalu du'a du'a yawmi arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yace mafificiyar addu'a mafificin zikiri a ban kasa shine zikirin da aka yi shi ranar arfa mafificin abin da na faɗa ni da dukkan annabawan da suka riga ni zuwa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ka baro arfa ka zo muzdalifa abinda dai zaka yi dai zikiri fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar haram واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين in ka zo ma duk da wai zikiri yana banka ba tsaya a farfa ba ka zo muzdalifa sai ka yi a daidai mashar haram wace garin wato goma ga wata ranar sallah kenan duk wannan bai gama ba ka gama dukkan rukunan aikin haji fa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra duk wannan bata kare ba kwanakin da za ka yi wannan kwanakin guda uku da ake a mina kwanaki ne na ci da sha da zikiri kwanakin a ci a sha a yi zikiri wa zikrullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa saboda haka duk wannan na nuna girman zikiri da yake ga kane kane cikin ibada mai girma daga cikin ibadoji rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci shine aikin haji Idan saboda haka zikiri dai ayoyin da yake da su a cikin alkur'ani suna da yawan gaske har akwai sura guda ita ce suratul anbiya akwai malaman da suke ganin banda suratul anbiya tana karban sunan kuma suratul zikiri ba dan kuma ba saboda azzikiru ya maimaito a cikin ta farko Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sannan ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala taqilun sannan yace hadha zikru man ma'i wa zikru man qabli bal aktharuhum la ya'lamun al-haq fa hum muridun sannan yace wala qad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa zikran lil muttaqin الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون sannan ce walakad katabna fi من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وأنا بسوك تبني بكلمة الذكر تميميتو كلمة الذكر تميميتو تميميتو في سورة الأنبياء ديوا هي ساعة وأنا كنت تبا سورة سورة الأنبياء سورة سورة الذكر sunanta suratul zikiri saboda kalmar azzikiru ta mai a cikin ta da yawa to wannan ta fuskar ambaton zikiri kenan sannan menene musamman zikir galibi menene abin da zan yi a ce na yi zikiri wannan shine abin tambaya za ka ce kana zikiri ni ma zan ce ina zikiri har a samu wani a cikin musulunci zarkiri to menene ababan da idan mutum ya yi za a ce sunan shi zikiri abin da nake nufi kenan kalmomin da suka zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke ansa sunan zikiri farko zikiri mai girma shine alqur'ani mutumin da zai yake lizuntan alqur'ani mai girma wajen karatunsa wajen kokarin fahimtar ma'anarsa wannan yana yin zikiri karatun alƙur'ani ɗaya ne daga cikin manya-manyan zikirai da Allah baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da al'ummarsa kuma yana cikin abin da aka umarci annabi ya rinka yawan yinsa sa shi yasa qur'anin ya zanto daga cikin sunayensa akwai azzikiru dan annuna maka shi ne shi ma zikiri ne da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sannan yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun sannan yace kad anzala Allahu ilaykum zikira ubangiji ya saukar muku da azzikiru saboda haka alqur'ani yana ansa sunan azzikiru kuma shine aka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗawa wa duniya wannan shine abin da aka umarce shi inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati allazi harramaha wa lahu kullu shay وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن yace daga duniya gaba ɗaya cewa an turo shi ne dan ya bauta wa ubangijin wannan gari mai alfarma garin makka allazi harramaha wanda ya mayar da marka ta zanto hurumi aka haramta zubar da jini a cikin farfajiyar hurmin makka aka haramta yaki aka haramta farauta ciyawa da ke wajen ma ba a yadda kai mata ta'addanci ba wala fi kulli shay shine wanda yake mallakar komai wa umirtu an akuna min almuslimin kace da su an umarce ni in zanto cikin musulmai wa an atlu alquran kace da su an umarce ni in rinka yawan karanta alqurani yana daga cikin abin da zai tabbatar maka sunan zakiru ka zanto ka da zunta alqurani mai girma dan ka zanto cikin wazakirin Allah kafiran wa zakirati ko an rada ma ko ba a rada ma ba yawan karanta alqurani mai girma karanta alqurani kuma yana da salo guda biyu ko ka karanta shi cikin sallah ko wajen sallah ko ba a faɗa maka ba yin karatun alkur'ani a cikin sallah yana da fifikon lada sama da yake a wajen sallah saboda lokacin da kake yin shi a cikin sallah ka hada ibadu guda biyu ne lokacin da kake yin shi a wajen sallah kana yin ibada ne guda daya shi yasa kamar yadda malam ya karanto mana annabi zai tsaya sallan dare ya karanta suratul baqara da suratul ali imran da suratul nisa a cikin raka'a daya sallallahu alaihi wasallam kaga ba karaman tsayawa bace ba a zo sallan magariba annabi ya karanta suratul a'raf a sallan magariba wanda mu mun saba al'adance inna anzalnahu da mis qul huwallahu duk arewa haka ake idan an zo sallar isha fa an farko fatiha da me wadduha raka'a ta biyu fa alam nasraha duk arewa haka ake wajen na ba na kazalika ya faɗo amma a sallar magariba annabi ya karanta suratul a'raf izu biyu da wani abu izu biyu da ɗoriya a cikin rashi a sallar magariba yau sai wannan yanzu ba sai mutane sun bar maka masallacin ka ba to kaga ana son yawaita karatun alqur'ani mai girma musamman a cikin sallah dan ka kara rayar da zuciyarka da ayoyin alqur'ani mai girma saboda haka yawan karatun alqur'ani wannan yana cikin abin da ake kira da suna yawai yawaita zikiri kuma musamman a cikin sallah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama yana rangaji tsakanin sahabbansa sai bi ta kusa da na Abubakar yaje yana karatu yana yana kiyamul layl da dare yana karanta Qur'ani amma da karamin sauti wanda idan baka kusa da wurin baka jin abin da yake cewa da ya ta wajen Umar dan Khattab sai yaje yana rerawa da babban sauti da safe sai ya kiraye yace kai me yasa kai karamin sauti kai me yasa babban sauti aka tambayi da sai sayyidina Abubakar me yasa kai karamin sauti yace lakada asma'atu man najaitu yace duk da karamin sauti ne amma wanda ne munajati da shi ya ji shine wa baya bukatar daga murya yace eh to gaskiya ne kai Umar me yasa kai babban sauki yace la afrudu shaytan wa uqizul wasnan yace dan in kore shaytan in farkar da mai barki to da yake koyarwar annabi gaba ɗaya tana tafiya ne tsaka tsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan tsaka tsakiya take tafiya sai sai kai Abubakar dan ƙara sauki kai Umar dan rage naka dan haɗu a tsakiya da kaga yana bibitar su har abin da suke da daddare dan ya gyara musu ya kasance sun tafi bisa ga daidai saboda haka yawan karatun alqur'ani yana cikin musamman zikir sannan yana daga cikin abin da zai amfi musamman zikir lafazin da muka yi na kalimatu shahada din nan wanda annabi ke a cikin alfa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yawan maimaita wannan mace ko namiji babba ko yaro yawan maimaita wannan a gida ko a rumfar kasuwa ko a tsaki ko a ofis wannan yana cikin abin da zai sa a rubuta ka cikin wazakirin Allah kasiran wazakira sannan ga abin da ya tabbata daga Abu Hurairah cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahmani sune me subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yau mai mai ta wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim ba na jin akwai wani mutum da matakin dolancin sai kai da in ka mimita masa wannan sau uku ba zai iya yi ba shi yasa duk koyarwar annabi tun da an yi ta ne dan mutane duka sai ka ji kowane mutum zai iya yi maza ko mata saboda an turo shi dan ya zanto rahama ga al'umma muktaba din wannan rahamar shine ya zo da abin da ba zai kaje da jama'a ba duk abin da kaga an rubuta ma cikin tafi guda da waɗansu kalmomin da ka maimaita sau goma ka kasa da sunayen abin nan to wallahi ba koyarwar annabi ba kafi fa wannan kalimata ne khafifata ne alal lisan saukin faɗa akan harshe amma thaqilata ne fil mizan ga nauyi idan an dora a cikin awan cikin ka gobe kiyama habibata ne ila rahman ababan kauna wurin ubangijin rama menene su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yaron ka dan shekara biyar yarinyar ka dan shekara biyar duk za su iya yi koyarwar annabi sauki ne da ita idan an bi ta kowa zai iya yi duk abin da ya saya wahala to ba koyarwar annabi ce ba dan ya riga ya roƙa tun farko ya riga ya roƙa a ƙarshen suratul baqara yace rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana har zuwa karshe duk abin da annabi faɗa sai Allah ce ka dafa alfi na ji na gani na yi na ansa to da haka duk wanda ya kawo mana wani abu da zai gajiyar da mu mu kasa yi sai mu annabi ya riga roƙa mana sauki tuntuni kuma Allah ya ansa masa kuma sifar sama da take cikin attaura da linjila dama ya zo ne dai ya kawo sauki yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim sallallahu alayhi wa sallam yad'u 'anhum israhum duk abu mai nauyi sai ya ce mutane ku rabu da shi wal aghlal allati kanat duk wani abu da ya zama maka sasari da mari sai na ya kwance ka ka zama da yantacce shine siffarta a cikin at da injila to saboda kaga fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al wannan nau'i ne na zikiri wanda yake annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar sannan ga zikirai na safe ga zikirai na yamma irin wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'umma ga abin da zaka yi kana farkawa daga barci ga abin da zaka yi da safe ga wanda zaka yi da yamma ga na shiga kasuwa ga na fita daga kasuwa duk waɗannan lafuzza ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar dan mutum ya kasance ya mamaye rayuwarsa gaba ɗaya cikin zikiri dan ba wani abin da zaka yi face ana son sai zikiri ya shiga saboda Allah ya riga ya mamaye lokutan bayan Allah da zikiri allazina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim akwai wani hali da zaka zanto ba a tsaye ba ba a zaune ba ba kuma wato a kwance ba dole dai cikin daga wannan ne sai dai in kana kan hanyar zuwa wannan lokacin da ka tashi daga zaune to hanyar tsayuwa take wannan ba ta da suna wannan hanyar wannan abin da ke tsakanin tsayuwa da zama kan zikiri da kuma kasancewar kasancewarsa yana shiga kowane bangare a gaskiya a ta fuskar hadisai hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawan gaske amma na zaban mana guda biyar dan saboda in kai kaina kar in tafi da yawa hadisin farko hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tafiya shi da wata rana akan hanyar maka. sai suka wuce ta jikin wani dutse sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da su haza jumdanu wannan dutsen sunansa jumdanu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce da su tabaqal mufarriduna tabaqal mufarriduna ya wannan kalma sahabbai suka ce su wane ne da annabi ce sabaq al mufarriduna lalle al mufarriduna sun tsere lalle al mufarriduna sun ci gaba lalle al mufarriduna sun yi fintin kau sai sahabbai suka ce su waye waɗannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne azzakiruna allaha kaseeran wa zakirat azzakiruna allaha kaseeran wa zakirat wannan su ne al mufarriduna wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi hadisi na biyu na ma'azu bin jabal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ما عمل adamiyun amalan قط an jalahu min azabillah min zikrillah azza wa jalla yace dan adam ba zai taba aikata wani aiki ba da zai nesantar da shi daga azabar Allah sama da zikirin Allah dan adam ba zai taba aiwatar da wani aiki ba da zai nesantar da shi daga azabar Allah sama da zikirin Allah wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi yana da shawahid wanda aka inganta shi da hadisi na uku hadisin abdullahi bin busur wani mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi inna shara'i al-islam kad kasurat alayya wa ana kad kaburtu yace ayyukan musulunci sun yi yawa gashi kuma na tsufa ina son in yi kaza ba zan iya ba ina son in yi kaza ba zan iya ba ayyukan da yawa saboda haka kita fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi ba ni labarin wani abu da zan riƙe wanda duk tsufa dai ba zan iya gajiya ba zan yi ta yi har in mutu in bar sauran faɗa mun wani abu mai salala mai kima wanda tsufa ba zai hana iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi ta'ala la yazalu lisanuka ratban bi zikrillahi ta'ala kada ka yadda harshen ka ya bushe daga ambatan Allah ya zanto kullun harshen ka yana jike da yawo saboda zikirin Allah bai bufe ba bai ke ba wannan hadisi imamu tirmidhi da ibnu majah da hakim sun ruwaito shi tare da ibnu hibban hadisi ne ingantacce hadisin da zai tsaya a kansa shine hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali tsakanin mai zikiri da wanda baya zikiri Rata da ke tsakanin su yace rata da ke tsakanin mai zikiri da wanda baya zikiri kamar rata da ke tsakanin matacce ne da rayayye mai zikiri shine rayayye wanda baya zikiri shine ne gawa matacce wannan hadisi bukari da muslim suka rawaito shi to saboda haka dukkan waɗannan suna nuna mana wato ainihin falalan zikiri abu ne mai falala kuma na tabbatar babban abin da ya zaunar da mu a nan gurin ba wai kawai dan mu faɗi falalan zikiri ba ala hakika Allah ya sani domin da wuya ka samu wani musulmi a nan garin ya jahilci falalan zikiri wannan wani abu ne wanda mun yi ittifaki mu duka akan cewa zikiri abu ne mai falala amma ko da min faɗo wani abu na falalansu a nan ta fuskar aya ko hadisi to sai dai ya zanto min da zikira ba dan tunatar da mutane dan tunatarwa kai kawai ba dan koyarwa ba dan Allah ce fa zakir fa inda zikira sai dan tunatarwa amma babban makasudi shine yaya zan yi zikiri wannan shine rigimar yaya zan aiwatar da zikiri mu mun riga mun saba a kasar mu ko a garin mu in an tashi yin zikiri sai an zo an yi a cikin taro da safe ko da yamma a haɗu wane da wane a zauna ana farawa tare a ƙare tare ana karanta siga iri ɗaya wannan abin duk da cewa muna ambatan shi da sunan zikiri amma wannan siffar ta yi tare a fare tare da kuma galibin sigogin da muke amfani da su wallahi tallahi ba sa cikin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa yin wata rana ba safiya ko dare ko yammaci da annabi ya taru shi da abubakar siddiq da usman ɗan affan da aliyu zunnurain da umar ɗan khattab wanda su ne mafi falalan mutanen duniya ba a taɓa yin wata rana ba da ya tara waɗannan ko wasu cikin sahabbai cewa su zo su yi zikirin Allah da irin wannan sigar da irin wannan tsari kaga kenan ba mu yi saɓani mu da ku ba wajen falalan zikiri da muhimmancinsa da kowa yayi mace da namiji inda muka yi sabani mu da ku siffar da ake aiwatar da zikiri din akai wannan siffar ta saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilin ayoyin alqur'ani da hadisai farko duba cikin suratul araf karshe Allah ya ce da annabinsa yana mai koyar da shi zikiri wazkur rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifatan wa dunal jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asal wala takun minal ghafilin wazkur rabbaka fi nafsika matakin zikiri zikirin zuci wannan zikirin zuci shine at-tafakkur tintintini game da girman ubangiji tuna aljanna tare da daura kamara dan aikin da zai kai ka tuna wuta tare da daura kamara dan aikin da zai nisantar da kai daga gare ta wannan zikirin zuci shine tuna girman ubangiji tuna malakutu samawati wal ard wannan zikirin farko kenan wazkur rabbaka fi nafsika har ba baya yi zuciya ce take tunawa ka je za ka aikata wani sabo sai ka tana wato barazana da wuta da Allah ya game da aikata wannan sabon sai ka kauce ka yi sakaci da wata farilla sai ka tana umarnin Allah sai ka zabi da ka je kai shine Allah madaukakin sarki ke faɗa a wani wurin a can a cikin suratu Ali Imrana bayan yayi bayanin aljanna da aka tanada ga waɗanda suke almuttaqina yayi bayanin sufofin su allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiza wal afina anil nas wallahu yuhibbul muhsinin sai ce me wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum me suke yi zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sune kuma tan waye tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wannan shine matakin farko tunanin zuci ka tuna girman ubangiji da buwayarsa shine wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan kana kwaɗayin samun lada kana jin tsoron azaba wa dunal jahari mataki na biyu kai zikiri da harshe amma dunal jahari koma bayan bayyanawa ba a yadda ba ka yi da babban sauti ka da karamin sauti gwargwadon yadda za ka je da kanka dunal jahari min alqawli fadin cewa koma bayan bayyana zance ya nuna abin ya zama zance tun da ka furta shi da ka. sai dai ka yi ta a sirrance ba tare da ka jiyar da wani ko wanta ba ba tare da ka sa lafiya ka hana yan unguwa barci ba kawai kana karatun la'ilu ba tare da kana karatun ihdina ka hana kowa barci ba dunal jahari min alqawli bil ghudwi wal asal wala takun min ghafilin kuma wannan shi ya dace da hadisin bukhari na abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutum bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah na farko imamun adil na biyu sabun na ibada ibadati rabbi na uku rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid na hudu rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa taraka alaihi na biyar shine wa rajulun atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah نجد فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تمسك يمينه نبقي رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شنو محل الشاهد mutum na bakwai wanda ya ambaci Allah khaliyan shi kadai a wurin da ba kowa sai shi ba tare da taro ba ba tare da asara tare a kare tare ba shi kadai ya ambaci Allah a wani wuri khaliyan shi kadai fa fadat ainahu har idanunsa suka zubar da hawaye saboda ganin girman Allah saboda jin tsoron ubangiji saboda kuɗin rahamarsa kaga shi kadai abin da yasa kake zikiri baka kuka da yawa kuke ka je kai kai kadai kake ka tsayar da zuciyarka ka tuna Allah wallahi sai kai kuka amma kuna yi tare kamar waka ko bare tare ku kare tare ana riji to babu yanda za a yi wannan takawa ta zo maka cikin zuciya galibi sai riya mata ta shiga ciki kana yi da karfi dan a ce kafuwa wani kaje murya don saboda kana kuna takarar neman zakiru ila kai da shi saboda haka dai ya jama'a a ji tsoron Allah zikiri din nan kai kai kadai to kaga wannan siffar asali ba ta samo asali daga cikin koyarwar annabi ba wannan siffar na ayi tare a kare tare a fara tare na biyu sigogin da muke amfani da su idan an zo ana irin wannan zikirin ko dai ana astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum a fara tare kare ta astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wannan sunansa istighfari ko to wannan istighfarin ai akwai sayyidul istighfar da ke cikin bukhari wanda annabi ce idan kai ɗaya da safe da kyakkyawan niyya ka san abin da ka furta ka kiyaye ta aikace ka mutu a wannan yammacin zaka shiga aljanna in kai ɗaya da yamma ka mutu a wannan daren za ka shiga aljanna yaya yake shi ne wannan allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan shine sayyidul istighfari ba daga baki na ba daga bakin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam daga bakin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kuwa fai da boye aikowar ta duhu ta yayi zuciyar kowa ta waye ga sifa mai bada kaye ga kyauta ba da kwarmato ba sallallahu alaihi wasallam daga bakinsa wannan bayani eh, wannan shine sayyidul istighfar da ake son kowa yi ka yi ta yi ka koya matarka ta yi ka koya yarka yar shekara shida ta saba da wannan ya nuna a ta. dan ka dan shekara biyar shida ya nuna a harshen sa ka kuma koya masa cewa daga bakin annabi ne dan ya rinka ji in yana yi koyi yake da annabi tunda shine mutum da aka buga misali da shi aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera to kaga wannan kenan in an ɗauki wancan an bar dai abin da annabi ya ce sayyidul istighfari kaga wajen lafazin an bar wanda annabi ya nuna a matsayin sayyidul istighfari wajen aikin an haɗu cikin taro annabi ko bai ce a yi taro ba ya faɗi falalan wanda ya ci kadai wani lokacin kuma sai a zo ana lafazi sai ga mufrad ana Allah Allah Allah Allah to Allah ne baka ce komai ba yanzu a cikin abin da ka faɗa ba yabo ba zargi ka ce dai Allah yanzu kawai mutum ya zo ce Ja'far sai da kuje ta an bashi in ce yi ne me yake to sai kuma in kai kotu in ce ya zage ni a'a ya faɗi suna ne mujarrad ambatan suna kadai baya zama yabo sai inda aka ambaci sunan an bi shi da siffa ta kamala ko an kore masa siffa ta tawaya sannan sai ya zama zikiri amma Allah Allah kadai wannan ba zikiri bane dan zikiri ya kunshi yabo ne yabo kuma shine siffanta Allah da dukkan siffofi na kamala da kore masa dukkan siffofi na tawaya anan yanzu ne kai cikin biyan ina siffar kamala da ka kawo ina siffar tawaya da ka kore to ba kai zikiri ba kawai abin da kace Allah Allah Allah Allah duk cikin zikirin annabi ba inda ya ambaci Allah da wannan siga ta mufrad sai jumla Mafi mafificin abin da ya faɗa ranar arfa mai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir jumla nawa ce ba jumla ɗaya ce ba jumal kai ko ka kawo suna mufrad subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim jumloli ne ba mufradi bane ba سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله جملة لي ba mu faraji bane labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik har zuwa karshe jumloli ne ba mu fara duk inda aka ambaci Allah da mufarar to ba daga koyarwar annabi ne ba mun kalubalanci duk wanda yake akwai zikiri da kalma daya ya kawo shi a qur'anance ko a hadisance saboda haka asalin wannan ba ma zikiri bane ba asalin wannan ba zikiri bane ba galibi abinda suke kafa hujja da shi ababai ne guda biyu abu na farko aya a cikin suratul an'am Allah ya ce kulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abuna abu na biyu hadisi cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za a tashi kiyama ba hatta la yabqa fil ardi Allahu Allahu hadisi ne ingantacce na cikin muslim amma da wannan ayar da wancan hadisin ba sa zama hujja kan ambatan Allah da Allahu Allahu da bayani mu fara da ayar qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abuna qul Allahu kace da su Allahu thumma zarhum sannan kyale su fi khawdihim a cikin abin da suke kutsawa a ciki yal'abuna suna wargi kyale su sai sai yanzu daukan wannan ayan ka datse ta daga karshen ta baya sa ka fahimce ta sai ka koma daga farkonta menene farkonta wa ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Allah ya ce wa ma qadarullah kafare da suke hada Allah da wani ba su girmama shi ba hakikanin girman sa da sun girmama shi sun ga kimarsa sun tabbatar ya fi karfin a hada shi da abokin tarayya iz qalu ma anzalallah da su girmama shi ba yayin da suka rinka cewa ma anzalallahu ala basharin min shay suka yi ma mahaukaci suka ce gaba ɗaya ma Allah bai taɓa saukar da wani ba akan wani ɗan adam kaga anan ba ma inkarin manzancin Allah Muhammad ake ba a gaba ɗaya ma ba ta utulu annabi ba wanka ma Allah ala basharin min shay masu wannan sanarin fa yahudu ne sun sun yadda da manzancin annabi Musa sun yadda da annabi Dawud sun yadda da kansa Sulaiman sun yadda da kaza sun yadda da annaba da yawa amma yanzu dan inadi suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay da yake qur'ani uslubinsa uslubi ne na iya kure abokin mutu akwai ka'ida a cikin mantiki da suke cewa idan mutum ya zo ya kawo qadiyya kulliya mantiya kana iya tanaqus sa da isbat qadiyya juz'iyya musbata ka gama da shi mutum ne ya zo ya ce maka duk garin nan bani da malami yanzu ya korewa ta gaba in kana so ka tare tashi sai ka kawo adadin dukkan wani ko koyar da shi a nan garin ko in kawo ya wadatar sai ya wadatar su suka ce ma anzalallahu ala bashar min shay Allah bai saukar da komai ba akan wani mutum yanzu sai Allah ya ce ya saukar da wahayi kan Ibrahim da Yusuf da Yaqub da Isma'il kafin ya kare su dai kawai zai kawo ko dan ya kare su sai ce man anzal kitabal ladhi ja'a bi Musa waye ya saukar da littafin da Musa zo da shi nuran hudan linnas wanda yake haske da shirya ga mutane ta hu qaratisa ku ne kuka rinka kwafanki cikin takaddu guduna hawa na kasira kuka ɓoye takaddun attaura din wani wurin da ya dace da san zuciya ku bayyana wani wurin da bai dace da san zuciya ba ku ɓoye wa mutane wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum a cikin at-taura din ne aka sanar da ku labarin abin da ya gabata na annabawa Dawud Sulaiman Nuhu Ibrahim Isma'il aka sanar da ku abin da ku sani ba ku da iyayenku to waye saukar da wannan littafin za su iya magana sai suka yi shiru da suka yi shiru sai aka ce annabi faɗa musu ansar kulillahu kace Allah ne ya saukar da shi eh faɗa musu waye saukar da shi Allah ne ya saukar da shi kulillahu faɗa musu Allah ne ko sun ki sun so sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan ga musu Allah ne da ba su da amsa kyale su cikin ɗibo su suna shirme suna faganiya yanzu a nan gurin Allahu mufrad ne ko jumla ce jumla ce saboda me li dalili ma taqaddama fil aya takdirul kalam qul Allahu anzalahu domin abin da ke cikin jawabi shine man anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa a ka'ida kuwa idan aka kwantar da wani mutum a asibiti sunansa zaidu kana jiyarsa sai na ce wane ne ba ya da lafiya a matsayinka na bahaushe mai yare sai ka ce da ni ne sai ka ce mun zaidu ne ba ya da lafiya ko zaidu kawai ya wadatar shi ne abin da mai alfiya yake wa hasu ma ulamu ja'izun kama kulu zaidun ba da man inda kuma wa fi jawabi kaifa zaidun kun dani fa zaidun tughniya anhu yazuri yace yace duk da aka san bayan ya riga ya gabata gwaranci ne a sake nuna ta cikin magana dan haka idan an zo magana sai a shafi kama taqulu zaidun kamar yadda zaka ce zaidu idan an ce man inda kuma waye tare da ku sai ka ce zaidu ba za ka ce ba zaidu ne tare da mu wannan tare da mu ka shafe ta saboda mai tambaya ya santa ba ita yake tambaya ba kawai ke son waye zatin ya san lalle akwai wani tare da ku amma waye sunan kawai zaka baki in ka ƙara wani abu kai gwaranci to da haka anan gurin man anzala alkitabul ladzi ja'a bihi Musa waye ya saukar da shi sai an ce Allahu anzalahu ko inda an ce Allahu kawai ya wadatar abinda ayar take nufi kenan ba ka ce a yi zikiri ko kar a yi zikiri ba sai dai ka nemo ayoyin da suka yi maganar zikiri akwai su da yawa amma wannan ayar ba ta cikin su saboda haka kenan ba za ta zama hujja ba akan abin da suke kafa hujja akai sai mu je kan hadisi hadisin yana cikin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a tashi kiyama ba har sai ya zanto a ban kasa babu wanda yake cewa Allahu Allahu alhamdulillah idan annabi yayi magana a dunkule wani wurin sai fassara mana ita sai wata riwaya ta zo ingantacciya annabi ce har sai ya kasance a ban kasa babu wanda yake cewa la ilaha illallah wanda shine ma'anar Allahu Allahu a can a jumulce an fassara shi da shine mai la ilaha illallah abin nufi ubangiji ba zai tashi kiyama ba sai ya zanto ba musulmi ko ɗaya a ban kasa to duk musulmai sun kare kararraf kiyama za ta a akan kirarun salki su ne mafi sharrin mutane a ban kasa ba wanda yake furta kalmar shahada don haka a nan gurin ma hadisin ba maganar zikiri yake ba yana magana ne akan me akan faɗin cewa za lokacin da za a tashi kiyama na karshen mutane su ne wanda ba musulmi ba a cikin su ba mai cewa Allahu Allahu annabi fasara shi ne ba mai cewa la ilaha illallah ma'ana ba wanda yake musulmi cikin su ala taslimu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan sai mu ce to yanzu annabi ya koyar da mu mu yi zikirin Allahu Allahu sai mu duba mu ga yaya yayi Allahu Allahu din shi yayi a rayuwarsa ya koyar da sahabbai sun yi a irin wannan group din aka yi ana yi sai mu ta neman hadisai da zamu samu wannan fasara ba zamu samu ba saboda kar mu yi wa ayan Qur'ani ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama fassara ta ganin damar mu mu duba aikin Annabi a aikace yaya fassara abin mu duba aikin sahabbai a aikace ya suka aikata abin wannan shine abin da yake daurewa da dama daga cikin mutane kai lokacin da kake maganar zikiri sai su da ka ce irin wannan abin da kuke ta dabdalar zikiri da taron zikiri baya cikin suna ta ce kaji maki Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zikrullahi zikran kaseera ka ce ba zikiri kai ko ba ta kai babu zikiri ba ka yadda akwai zikiri amma wannan siffar ce da ake yi ba ka yadda ba siffar da aka yi zikirin a kai ita ce kace ta samo asali daga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutuna ya yan uwa zikiri ibada ne istighfari salatin annabi dukkan wani abu da ya danganci wannan ibada ne dukkan ibada tana bukatar sharaɗa guda biyu wannan sharaɗa guda biyu shine abin da kalmar shahada kuma ta kunsa duk ibada lalle ne a samu hakikantuwar la ilaha illallah muhammadun rasulullah a cikinta kafin ta zama biya. ta yaya za a samu hakikantuwar la ilaha illallah ya zanto na yi ibadar ne dan Allah ba dan in birge ba ba dan a samun suna zakir ba ba dan in ba wani haushi ba ba dan in bakanta wani rai ba ba dan in faranta wani ba na yi ne dan Allah la ilaha illallah ta tabbata cikin ibada ta kenan ta yaya za a samu tabbatuwar Muhammadu rasulullah ya zanto ibadar na yi ta a tsarin da annabi ya koyar ba a tsarin na ganin dama ta ba ba a yadda na sami iyaye da kakanni suna yi ba yaya annabi ya yi duk ibada sai ta samu wannan tsarin kafin ta zama karbabbiya idan ɗaya daga cikin wannan tsarin ya karye ka zo ka ɗauki duk zikiran da muka ambata na lafuzza da suka tabbata cikin bukari da musulun da ma da mu ambata ba ka zo ka yi tayi dare da rana amma ka yi ne ba dan Allah ba dan a ce kana zikiri dan a ce ka haddace ababe da dama wallahi baka da lada wajen Allah haka kuma idan ka zo kana yi da kyakkyawan niyya duk zikirin da kake da kalmar da kake duk da kikkiawan niyya kake yi amma kayi da lafazan da ba annabi ya koyar da kai ba kai a tsarin da ba annabi ya koyar da kai ba wallahi baka da lada wajen Allah ko nasifin kobo. dole ne sai ka kiyaye sharɗan guda biyu aikin ka yi shi dan Allah kadai sannan aikin ka yi shi bisa ga siffar da annabi ya koyar da shi wallahi da ka kirkiro siffa to shikenan kayi wa annabi a yaga cikin abin da ya koyar da al'umma mai bid'a imam malik ibn anas ke cewa mai bid'a zai iya kirkiro abu ya yazo ce mai kyau ne yace to duk wanda ya kirkiro wata bid'ar sa yace wannan abin mai kyau ne a fakaice yana so yace annabi ya hayanta al'umma ne haka imam malik ibn anas ya faɗa yace domin annabi ya riga ya kammala aikin sa Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina cikin abin da ya koyar shekaru 23 din nan da wahayi ke sauka a ciki babu wannan sigar zikirin naka kai sai ka kawo shi daga baya kaga ba na annabi bane sai kuma ka sa masa suna mai kyau kana nufin ga wani abu mai kyau annabi ya koyi bai faɗa jama'a bare bar duniya sai kai ka zo ka samu ladan al'umma dan ka su kin gyaran annabi shine abin da dan bid'a yake a ce bai sani ba shine munin da ke cikin wannan domin ka ce abin sunansa mai kyau duk wanda ya kirkiro aiki da annabi bai koyar ba ko ya ce mana da kyau ko ya ce ba da kyau in ya ce mana ba da kyau sai mu ce to dan me zaka yi ka kyale mutane su huta mu je mai kyau in ya ce mana wannan abin yana da kyau sai mu ce to yanzu kenan ka ce annabi ya bar duniya ga wani ɗaya daga cikin kyakkyawa ya manta bai faɗa ba ko ya ɓoye wa mutane kai ka fi shi ƙaunar mutanensa kaɗijar لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما harisun alaikum عليكم بالمؤمنين رؤوف rahim kai ka ji ji kaunar su dan haka yanzu kai kake ta dan tattaro naka ka zo kai dan littafi guda na waɗansu zikirai wanda Allah bai koyar ba amma ba komai shi ma dai yana da kyau a zo a yi yanzu takara kake ta neman Allah fa da ƙarfi da yaji da ƙarfi da yaji a fakaice bakin ka bai furta haka ba amma aikin abin da yake nuna kenan to dan haka ya jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye ayyukan mu zikiri din nan tsaye daga cikin ibada mun ɗauke ta ne don buga misali a kanta mu duba da yawa daga cikin mu ya muke yin su yaya muke yin waɗannan ayyukan shin suna kan tsarin koyarwar annabi ko kuma kawai mu muke abin nan dinmu kuma inda zaka gane san zuciya da ke cikin zukatan mutanen mu musamman waɗanda suke manyan malaman da sun san hakikanin gaskiya da kuma jahilci da ke cikin zukatan da dama daga cikin mabiya za ka kuna rigima da su wani lokacin ga abiya tabbata a sunnar annabi su ce maka san ba za su yi ki ba tun da dai mai ahalari da mai itimawi da mai iziya da mai risala da mai askari da mai muktasar ba su kawo shi ba su yanzu ba za a wuce wannan littafin ba a tsaya a nan to sai mu ce a baban zikiri ku dawo a tsaya a nan kan daga alar ya